kanan ku 'yan youtube kuna da haƙƙi ku mm. stakeholders ne mm. don kuka ɗaukar sako kuna kai shi inda ba ya gani to akan magana 'yan youtube da kai a tambayar ina so in ma tambaye ka to 'yan youtube din nan mu kuɗi muke muna muna neman kuɗi da youtube gaskiya ne saboda haka a misali kamar in ka duba kasashen da an ka ci gaba duk wata wasa irin wannan babba eh. ba kowace media ma ka nuna ta ba sai dai kaga selected media ne yake ba dama su shiga su dauka eh. ko kuma in ma za su dauka sai sun nemo sai sun biya eh gaskiya ne to kaga mu muna da wannan dama da ba mu biya haka muke dauka kaga sai mu yi makan mu adalci to wannan me yasa ka da ya adalci me yasa ka dage cewa ba a yi musu adalci ba while su kuɗi suke nema kai eh kana youtube ina youtube ni ina da dan sokoto tv kana da tv na sani duk wanda adda gidan dambe hmm. shi na da youtube yana da youtube billahi lazi la ila na kashe ma youtube naira miliyan ɗai da mm. rabi ni dan sokoto tv mm. wallahi so guda an ka ban dala ɗari ɗari so biyu eh, kudin nan da a'a kudin da ka kashe ta ina son ka kashe su mm. na ɗai kai ka sani duk wanda zai samun acceptance na youtube sai ya samu mutum dubu a subscribers kwarai da gaske sai to process in samu waɗanga dubu ɗin nawa za ka kashe za ka kashe kuɗi sosai wajen ga waya content yanzu duk abubuwan da ka sai ji transport ɗinka ka zo ga ka cikin hotel wadda maka ƙwarai da gaske haka ne eh? ni so ka gani sannan na biyu hmm. abinda muka ce ma dambe local dambe boxing haka in ma gyara aka son a yi hmm. ban a yi gyara ba hmm. to amma a yi gyara da yadda ya kamata wannan abin yanzu mm. ni abin da ni ɗauka ka damu mu mm. kowa kai ne yake so baka ansa tambaya ta ba tambuwal tami tambaya ta shine mm. su wa'in sun ɗora kuɗi za su nema suwa masu youtube mu kenan wannan gaskiya ne ko ba haka ba gaskiya ne kuɗi za mu nema eh. to tun da su sun ce ga tsarin su matsalar da a yan youtube ke kawo musu idan ana karewa babu wani packaging da editing wanda ake yi su za su yi sauri su aza yawa wasu a yi sauri su kuma da ke ta fafutuka sun ka dauki nauyin abin nan hmm. in an kai haka nan ba za su samu karbuwa ba a nasu channel agreed ka ga laihin su me yasa kake ganin ba a yi ba a yi ba su yi daidai ba su da sun ka dauki wannan mataki yanzu da mu hmm. da ku hmm. waɗanda ka ganin ba a muna daidai ba saboda abu guda ne menene consultation to yes na yadda da wannan na yadda in mun ka zo sadda sun ka to da kwangilat mm-hmm. ai bayin ne an ka kama ka. na'am shawa kana saye mm. ko ko ina so in sayi mm. to ai da mu masu gidan dambe mm. mu ya kamata mu fara zaunawa kowa na da haƙƙi haka don babu mai ba kowa kuɗi kwarai da gaske babu wanda ya san hasarar da kowa kai in bashi da problem din da ake ciki kai ka sani haka wangana katsina wangana abuja wangana sokoto wangana kano Hmm. wanga na lagos wanga na hmm. nasarawa wanga hmm. na niger na'am to kaga kowa shi ɗaya san saboda kowa da dubban san su ba saboda ina yi ne ni dan ni in yi abina sadda ma nike yi dariya ta suka yi sun ga mahaukaci suna ta iza yare inda nike a ta a ci kuɗin banza don na sani amma ni belief dina abinda nike so ne kuma ina da target gare kuma na cimma target din da nake so in cimma gare shi wani target gare ka ne na dai na yi hmm. modernizing ɗine to some level sannan mutane sun sani hmm. kuma na san mutane hmm. arzikin da ni samu na sanin mutane da ragamin da aka yi da wasu abubuwa da nika samu inda ban ne ban samu su gaskiya kudin da ni kashe ba su ban ko da kudin nan bai isa ne waɗannan mutane ka fahimce ni haka ne to ya kamata mu mu har zauna to ga kamar yadda ya kire ni ya ce in ba shawara to haka ya kamata na ɗaya eh, ga me za a yi to mun to a kira masu youtube ga matsala fa hmm. don mu masu gidan da wannan abin bai affecting mu ba kana ganin haƙƙin menene haƙƙin masu youtube na dole saboda tare muke abinda a haƙƙin su hmm. in babu su hmm. dambe wani ba su ganin wanga abin har su ji suna da interest wannan gaskiya ne a wanju kakkamance haka ne in babu su sai da an ka an shi kasusuwan su guda 500 an ka ce an kai modernizing an ka tura ma turawa kafin su dawo su yi wannan so in babu youtube Hmm. ba a sanin ba a sanin so i want you to know this hmm. okay hmm. misbahu aliyu maybe jimas don inda youtube din ma yake ai kano ne kano ne kano ne kai sokoto hake ko dambe ba yi sokoto ba a dambe na ma ga yadda kake yi to yanzu kai kaga da ai dambe da ka ai dambe kai duk babu ruwanka kai ka ɗauko tamfance ne eh. ka ɗauko na analysis ka ɗauko na logic Hmm. you will go to everywhere gaskiya ne yanzu shekaran jamu na sokoto ana gargama kwarai da gaske kiran ka ni kwarai da gaske ni ce ma ga ni nan sokoto an kewaye ni hmm. abinda aka gargama hmm. shin akwai dan arewa wanda ya taba buge jahoru bahagon dutsen mari bahagon dutsen mari so wannan gaskiya sai da kalli su mutum goma so kaga da baka wanga analysis din da kake eh, da babu bincike ba a sani ba za a sani wallahi mutane na son youtube dinka saboda kai ba kai asali yadda abin shike hmm. involvement hmm. The happenings the experience hmm. The lesson shi na ka ɗaukuwa kai ba dan da dame ka ba to kai kaga wanga bai shahi ka ba amma su waɗanga bayan Allah that they are solely behind wannan abin to misali to kuku to kowa wacce gaba ya kaso don haka ga wasu sun taho ga abin da aka yi da su za su kashe kuɗinsu ga maganin wasu ne a wuce way out ƙwarai da gaske to way out to ku yi muna ajo mm. ko kuma cikin abin da za ku samuwa ku sa su su ɗauke mu aiki to na ɗan kenan mm. sai zaman su muka aiki ana haka da gaske yanzu albashin gada aka bayyana ana ba su suna ga magana na biyu in ba da bukata da su hmm. to a za a yi mu samu wani abu mai wani abu tunda ba a tuwa ɗaya rana a ce an kore mu kana ganin in ba a ba su tun da an kayyade wuraren da ba su shiga tambol ka yi adalci kan maganan nan ba hmm. cewa an kai duka gidajen damben Najeriya kada ku shiga ku yi ba shin su ɗan su dambe wados su ce haka ba a'a ba su ce ba yau su bakin inda gidan damben nan guda uku da kuma specific yan dambe da sun kali ba dambe warriors ba su ce haka ba me sun kace ni na yi magana da su me sun kace dambe warriors babu ruwansu da duk inda za a dambe that's number one mm. kuma tahi good mm. good and fine no. an jiya an ɗauki kano lagos da abuja abuja yes nan za a dambe mm. to no problem hmm. other places hmm. amma cewa hmm. wai dan dambe bai tohowa katsina ya yi dambe ba daidai ko kuma in yayi masu youtube kada su dauke shi to ni ne nake ganin program gashi sun karyata tun da shekarun jiya kowa ga zazu da ramadan sun yi damben dubu ɗari biyu kuma an ɗauka eh to kaga babban matsalar da ma an ka samu kan suna suke so bari in kai kama jihar sokoto lokacin da an kai damben fashion dalilin da yasa ramadan ma bai samu ci gaba da wasannin ba saboda an samu leak na bidiyon shi wasu sun doka sun sa sai abu ya zama rigima to kuma ba a yi kwana uku ba sai ga zazu da bahagon mai takwasara suna dambe ana nuna da ramadan da zazu to sai na yi tambaya shin wace irin doka ce ta hana ma dan liti in ya je dambe wani wuri a nuna 'yan wasa kuma amma ana iya nuna wa gidan alizuma. zai nuna wa ɗaya ne da son kai. This is my problem ni ni ban da kuma yanzu di ba. Na'am. Mu eh. da ni. Na'am. Da ɓamɓarewa. Haka. Da faruku. Mm. da sha'aibu da fiyadu mm. kana ji na haka yana jin ka sosai mu na zauna mun ka ce ba mu yadda ba haka to sai an ka kama sa wasu yara na'am suna shiga su tiktok da youtube suna ɓaci mu ta duk wanda a cikin ku muna iya sa a bace shi gaskiya ne najeriya hauta aka magana kwarai da gaskiya magana matsayi ne ko kuɗi mm. sannan yanzu kai mm. sha'aibu da kai nike da kai da fiyadu shekara nawa eh. an kai baku dambe yanzu shi kenan don mu ce ba mu yadda ba an jaye ku hmm. za a ɗauke ku a je gidanku a yi muku damben african warriors hmm. to ba mu iya arzita wani sai allah kai sha'abu cikin dambe mun ka iske ka ka san komi duk matsalolin da dambe ka fuskanta babu wanda baka sani ba ka san ali zuma ka san tambuwal ka san ɗan hmm. ka san goji ka san ɓamɓarewa ka san fiyalo babu wanda baka sani ba ka san anan kowa ka sani kuma mun san halin kowa mun zauna ya hiso 20 muna maganganu to yanzu shikenan mu hmm. da ni da faruku binnin kada da bambarewa mu ne makiya to in dai akan mun ce wannan ba ci gaba bane hmm. idan ana son a ci gaba yanzu gashi hmm. yaran sun damu yan dambe me yasa kace sun damu to ka lokaci zai ka gane ba sun damu ko ba su damu ba ai wanda ya gaci gaba bai kuce bai hita abu yanzu kana magana akwai wanda ke shirin hita ne su kansu sun hidda wasu ma kuma wasu ba su koma ne. ba gashi na bai dan wasu ba haka ne amin ba illajin din abin ne za a yi ba wallahi sai sun tudda wasu yanzu za ka ja to duk wanda ka shugabancin dambe arewa kudu gurumada hmm. wallahi ya samu matsala da yaran da a gare shi yanzu katuka yana da matsala da wasu daga cikin yara ne hmm. alhaji tanko alhaji aminu kashi ankari da sauran manyan mutane yau ko kai adda yaron da kaka taimako hmm. a ce ya yi takin wanga decision hmm, ba tare da ba tare da ai ba a mutunta shi ba kuma dole ji ciwo gaskiya ne sannan yanzu a ce ni duk abin da a tsakana da dan dambe ban isa in ce taho kai mini dambe ba ko ko an roƙe ni wani wuri da Allah ina son ka tai kai abin nan ai kaga babu mutunta sannan yanzu diba turan da an kai wannan abin wata uku wai mu gaba muka da juna to ci gaba aka faɗa saboda kuɗi to me samu ka wannan suna ganin kamar laifin ku ne ku kun ka dauki abin da zafi ni mm. ni inda kaji ni ni fara interview mm. kuma da kaji interview na mm. ni abin da ni ce wannan abin da an kai ba ci gaba ba tambuwal akwai inda aka dora laihuka gare ka misali to na farko lokacin da su 'yan jaridan nan sun ka zo sun ka fara wannan abubuwa hmm. sai sun ka yi kungiya sai sun ka zo sun ka same ka hmm. sai ka zo ka yi fashin baki hmm. da ka yi fashin baki ka gama tambuwal sai ka kyale su suna ta atakin din sauran mutane ta inda bai kamata ba kamawa yauwa yanzu idan ka diba mahiyawancin content ba zan kama suna ba dai kai kana bibiya duk wani abu an koma ana reporting kawai negative aspect na dambe warriors ba a magana ya za a yi asasanta to wannan ya hura wuta hatta kai hada tsakanin katuka da alizuma da dai sauran a kuma na san kana bibe shi ka taba kiran yan jaridan nan ka ja musu kunne cewa ga ya kama yadda ya kamata su mu magana ta Allah muka eh tsakani da Allah za mu magana saboda kai sun zo sun same ka saurare ni eh sadda wannan matsala ta sau eh aminu goje ya kira ni na'am kuma ni ba yaro bane na'am sadda ni ina respecting aminu goje na'am aminu goje dattijo hmm. i respect him hmm. sadda ya kira ni ba na yi interview hmm. na san free ya sani mun yi magana shi ni ce mai ka kira ni cikin azumi ka ce mini in zauna in yi maka list na 'yan dambe na na katsina haka ne in rubuta ma shekaru hmm. in rubuta maka jahohi da suna yan dambe hmm. da ni cewa kai nau ya yi kyau hmm. shi na ma haka ɗauka ka ba kowa ka ce a tai a tura za ka kai ya zama kamar sample kenan ga harkar tinubu ne na'am ni ba ku ce ni harkar dambe warriors ba ni tinubu an ka ce za a kai ma haka na ce inda nika respecting ɗinka bayan na tura maka ka kira ni ka ce min dan sakkwato turo min account ɗinka zan tura maka dubu hamsin tunda yanzu ba a dambe ga azumi na ji daɗi ban ce ban na gode hmm. duk cikin mai gidan dambe babu wanda ya taɓa yin wani kuma ka san ba bakon dubu hamsin muke ce kuma an ce kuɗin na hana dambe warriors ne to ni dai ga azumi saurara ni mana ni <laughs> abinda mun kai da goje hmm. ce mini ya yi tinubu hmm. harakar list za a bai zai ɗauke mu shi ma yana tare da tinubu zai kai lissinmu za a taimake mu shi na nan da rai ne ni ina da raina sannan good hmm. idan dambe warriors ne hmm. wane ne abokina cikin harkar kungiyoyin dambe dan liti kano me yasa dan liti bai kira na shi mini gaskiya ni da ya kiran hmm. bai ma hada min suna ba cewa shi dai ga abinda an ka to ana so a yi taken over din gidan dambe ne za a bashi 3 miliyan Hmm. za a bashi 500,000 each wannan gaskiya ne to kaga bai boya boye mini hmm. shi ya kire ni disam ɗan liti ya ce min sun yi invitin alizuma so idan suna tare su uku zai kira ni gaba ya ban mu yi magana an yi haka nan kuma ya bani goje ba su min bayani ba ni hmm. ban san me ake ciki ba dan mi zan hana su yi abu dan mi in ji ciwo su samu saboda ni in ma an zo ni abin da ni ce eh to ni in ina da laihi kai da bacin kan tambayata. ta to akan yan jaridan nan da sun ka dauke ka a matsayin wanda zai aza su kan hanya eh. su wanda suke sun kai bilibin cewa kana da ilimi wanda zaka ba su shawarwari to so kuma eh. sai ka bar su sun ka rika yin abubuwan da ya haddasa fada kuma ka gani tabal to kana so mu yi magana ta eh, gaskiya ka kira su ka ja musu don an an dora laihin nan sai gaskiya tsaya mana to wanda duk yau zan ba kowa an sallai to yawa lokacin abinda sun ka kira ni sun ka ce ni da dan liti ya dawo mm. duk dan youtube din ga kano suke mm. yanzu haka youtube ina nima shi na kano yaushe rabonka daga nima ni na daura youtube gaskiya sun ka ce mm. sun yi mitin da dan liti su duka sadda ya miwa ga magana tun farko ya tabbatar musu wannan magana babu ta shi tare ne da su ya hidu wanga abin na'am daga baya nima haka mun kai da shi to da ya dawo sai ɗaya sun kaji yana sanarwa cikin gidan dambe nan ya yi musu bayani nan ba tare da consultation bai kira ya zauna da after sun kare sun ka jira shi na fahimce ka sun ka iske sun ka ce to sun ji kuma wata sanarwa a sabuwa hmm. menene matsayar su su hmm. kawai ya ce ba su da matsayar su su duk suna da ransu hmm. kuma shi shina da rai haka so lokacin da sun ka to sai ni ma ni ɗauki waya ni bincike sai na gane lallai magana ga gaskiya ce hmm. kuma na ɗai ni ba challenging ne kawai ba a idan bika tsina ba haka ba ina challenging an ɗauki abuja ba ko ba shi a challenging ba hmm. ni hmm. mu da system ɗin da an kai introducing ni shi nake against kuma har yanzu bisa gare nake an yi damben fashion ana damben abin nan duk ba a taɓa tuwa na an kai ba ni bai dame ni ba gaskiya ne ni iyaka ta dai in kira yan dambe in ba su kuɗi a to a dambe in na samu na gode in ban samu ba na gode in yana da bukata zai ce yan dambe in kai mai hmm. in ina da bukata zan ce ɗauko muna zuwa ko ina last kayan a ruhe hmm. an zuma gida na ruhe wannan gaskiya ne kuma Allah ɗaya san abin da ya samu da ni kuma ya haɗa min yadda da wancan kuma ni na san Ali Zuma na ɗauke shi ɗan kwana na ɗauke shi na so da ya zo har mun yi cewa zan ko bayan ana wannan mm. don shi ma bai san da wanga abin ba sai da ya kira ya ce yana son ya dawo sai daga baya da an ka introducing ɗin mm. wannan magana mm. da kaka cewa suna attacking eh. ni tsakanina da Allah ban ji sun yi attacking wani ba amma ina son ka ban reference me aka ce ma attacking masha Allah hmm. yanzu abu ne ya faru a hmm. matsayinka na dan jarida hmm. sai ka san cewa duk wanda zai kawo na kasu ko magana mara kyau dangane da wannan lamari shi ɗaya zaka hira da shi ba za ka ba da equal opportunity ga duk wani wanda zai iya toha albarkacin baki ba sai ka sai kai headline wanda ke jawo ra'ayin mutane su ga bakin abu ai sadda mun kai eh. magana mm. da youtube ɗinka ciki kamar yaya kai kana cikin yan youtube ɗin da mun kai mention na sadda za mu yi musu ajo a taimaka a ba ni ciki kana ciki ba ni ciki ta kana ciki a a ni na faɗi ni abin bai dame ni ba ni ko da ni ko ba da ni ba shi ne ka nuyi ba excuse me mai youtube har da su mazaje tarado ɗin su ali zuman duk kasa su an sa tv so saurare ni eh yanzu mm. ni ka hada da kai eh. inda ba mu da jituwa ban tahuwa in ba mu da jituwa ba za ka kire ni ba magana ta Allah masha Allah kuma yanzu da mun ka taho eh. in kai min tambaya ni ji ba ta min ba ban ba da ansa <laughs> kai kuma in ka ji na yi wata magana ba daidai ba baka sa gaskiya ne so abinda nika son ka gane eh. da mu masu gidan dambe na'am da masu youtube mm. mu ka faɗa da ɗan ta da ali zuma da aminu boji na'am mun zo mun yi magana da duk shugaban hmm. daga shugabancin dambe hmm. ya tabbata muna bai san da wannan ba kuma tsakaninka da Allah kai ka san da ita akwai tambayar da ne ma shi mun bashar lokacin da mun kai hira na ce shin ita kungiya ta ƙasa ya Allah ta ku ta masu shirya damben da kuma supporters a ƙarƙashin jagoranci alhaji tanku daraktan magina hmm. shin kun yi ƙoƙarin kiran mutanen nan a zauna a fahimtar da su kuskuren su sun kaɓan ɗare ya ce ga ƙalubale in akwai wanda ya kira su ya hito ya faɗi shi na cewa ɗan lita a zo a zauna a da su a nuna musu kuskuren su in sun fan ɗari eh, ai ku ba don yankan hukunci kawai an kai ba kahin kowa eh. kahin ka kai ga tanko to shi shugaba ne eh shugaba ne kahin ka kai gare su eh ainihin fara magana to ainihin abokinsu. abokin su ne abokin su kake ni ɗaya daga cikin su ne ka fahimci tambaya ta fahimci na can idan kuskure ya faru can ni eh abinda an ka sani ga kungiya ta kasa tsaya tambuwal Ka ka ta tsaya mai gida shine ku kira su kuna gayyata su su duka ku zauna da su ku yi musu gyara tun da kun gansu akan hanya kuskure to na ji daɗin wannan magana kun yi kokarin yin haka nan ko ba ku yi ba to saurara eh sadda mm. ni magana na'am na faɗa ma aminu goji a kira